taron yau ma balan baya nan ne ya fita ya fita ya fita wai me isa ku kuna sana'a kuna karya a ciki in fa kuna sana'a kuna karya fa ba za ku samu ci gaba ba a rayuwanku ya fita ne ya fita malam malam sannu dan Allah na ga kana da gemu ya kai mutunci kana da yake Allah balafa ogan mu nan da ya na kwanta bacci ya dau buta to dai ɗan buta ko wancan ban ɗakin ko wancan na bayan garejin mu la ilaha illallah muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zagaya kai bawan Allah tunda idan ka biyu tunda shi ya ce ya zagaya tafi bacci kaga bai ga ta inda ya shiga ba dan Allah ina ya shiga ya fita ya fita ya fita na yadda ya fita bari na faɗa muku a na yadda amma ina so ku sani inda kuke jin kanku mahaukata ni ma mahaukaciya ce wallahi sai na kona wajen nan mu kona ga baki ɗaya kun yi asara kin daɗe biki kona ba ya fita ne ba rabu da ta da Allah kai kake wani wani kar ya rabu da ni ma aukan ce ta ni to na fasa tafiyar zama zan yi a wajen nan sai balan ya dawo ba dan saka in ka fasa kare na Allah in ka fasa kare na Allah kai ni ba na ce in ka me zaka ka yi aunawa zan yi ba duka zan aunawa zan matsoracin banza matsoracin wabi wallahi tallahi na bi ku auka ba ni da hankali na fasa bari na zauna na ga tsiyar da balan zai zo ya gaya mun in da iskanci a baku aiki kullum kullum a dawo baku nema kan ku ah, mutunci ai na ga alama kin fi mu hauka ai shi yasa na ce maka mahaukaciya ce ni kai ya fita kai kaga ya fita ya fita to da wannan ki zo ba zan kai kai kar ya fita ba kai idan na shige mana na idan na shige muku idan na shige mana to Ni kake ce an daina shi. An gaya miki ko ke ba ce ke. Yaya. Allahu Akbar. Allahu Asalatu harin minan nauyi. Ba azumi ba ne yanzu. A'a. Eh. Zo eh? eh? Gaya musu. Gaya musu ka ce su daina ƙarya. Eh gaskiya. Gaya musu. Ku daina ƙarya. Gaya musu. Ku daina Ban anan ban anan Gashi. Gaya musu. Kai. Kai. Da Allah oga. Kai. Oga. Ah. to me amfani me amfani wannan me amfani sa me amfani ka kawai kai hakuri dai kawai ai ba zai saki dan girman Allah kai banda shasha ya hakuri oga banda shasha ya hajiya hajiya ki yi hakuri shi wannan kuna ba shi abinci ana ba shi abinci mm, kashin kafinta mu ne buhun ya cika eh. kashin kafinta eh. shi ne buhun ya cika eh. na shiga nake lotsawa za a kusa da shi kuma kika kika zo ai hakuri To ya ake ciki? Aikin ki in Allah da nan da jibi. Jibi. Na da mutum insha Allah. Wallahi tallahi baka isa ba. To gobe. Gobe da yamma kawai. Gobe da yamma insha Allah. Ya yi ka zama shaida. Eh. Ni ne shaida. Kadan lawa ma yake shaida da makareci. Ba gwanda in je in yi da wannan katakon ba? Kar fa ki sake ce mun. Na faɗa ma makareci. Ce mun jirgin bacci. Na gaya ma makareci. Ah, sa'a dai. ya guri hijira ya guri insha Allah za a bada in Allah ya yarda to Allah ya yarda to madalla dan Allah idan wannan mai ruwan yan daban nan ya zo dan eh. na ga yafi kirki eh. a gaya masa na zo kuma zan dawo gobe ba komai saboda ya samu ya shigar mu in baka ba komai insha Allah ba komai mahaukata cikin hijabi ba komai kan jama'a wannan gaskiya kaga wannan da a ci raina ya ɓaci wallahi sai dai wuf sai dai ka ji a ƙasa ya ƙarƙi ka ga alquran kikar kikar ayi ita wannan sai da mata ka ga ka daina kikar yo sama ba girman ka bane fa ba girman ka bane fa koga ah! kai ne fa kaki irin waɗanda suke zuwa nan ka tara kuɗi sai ka yi biyu Allah nake ga mu A ta muka ce kwa nema daidaita sahuwa mai da ke. Ah, Gardo, ni fa kwata-kwata aikin nan ya ishe ni idan na gaya maka bishe ni ba na maka karya. Ni fa wallahi bala kafintan nan ban ki ni kunduwa kunduwa da shi a gurin nan ba wallahi. Dan ni bazan taba zuba ido ya dinga mana irin wannan cin mutunci. Dai. Ni ba lamarin wannan ma'aikatar fa ya yi. Billahi lazi ma ni ni ba fa sana'a na rasa ba. Ina da abun da zan haka kurin kawai na ga ya kamata in zo nan din taimaka masa na fi a ce mutum a cikin bakin ciki salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum ina ga jiya ba ga ba ina neman bala ka tunta bala bayan kaga ka gaya mata gaskiya kawai kin ga baiwa Allah bala kafintan nan ya kwana biyu baya zuwa gurin nan saboda haka ki neme shi a wani bangaren can daban nan baya zuwa domin cakwabce ta yawa nan kuɗi na na bashi ya zo ya min aiki bai zo ya mun ba na biyo shi hannun sawuna na nawa yanzu a nan kun ga baya nan gaya mai duk abin da ya faru da shi shi ne idan bai zo ya min aiki na a gida bai mai damun kuɗi don na ga alamar yana nema ya cuce ni kuma na mun kuna goya masa baya ko to sai ki zauna ki da ba ah? sai tura mai magana ta yana gizo an gaya miki magana ai dole ka zare a bacin gida haba ne gida mutane sun zo sun yi dandazo a waje duk waɗanda ka ci amanar suka zalunce su daga waɗanda ka shafa ma bakin fenti sai waɗanda kai wa green white green fentin Najeriya wasu ma sun kawo maka kaya ka ɗauka ka saida wa wasu kullum ina da ina faɗin Allah ya taimaka mai gida na mai kwazo ne ashe abin da kake yi kenan dan Allah ta kwanta da hankalinki adawa ne dan adawa ne suke suke yin suke suke bi na gindi a gindi suke nemo wake sai ka da ni a ba su iya ba gwamnan Kano ke nema wa alhamdulillah ah, ah, ah, alhamdulillah Allah na gode maka Allah na gode bala kafinta bala kafinta eh? ai yau ba wata magana da zaka gaya min yau a nan za mu yi ta mu kare da yin alkawari da daga maka kafa kuma kullum Allah ya wayi gari in na je gidanka a ce baka nan in je wajen aikinka a ce baka nan in je wajen da kake fira majalisa baka nan abin ya ishe ni kuma cewa. wajen nan waje ne na gado wanda ni ma ba ni kadai bane kullum magana da suke mu saboda haka yau tunda Allah ya haɗa mu da kai ya kamata mu yi ta yau ta kare ba wata alfarma da ta rige yanzu wato abu ba wakin zuwa ne ba ba kuma guduwa nake ba larura ce da ni larura ce da ni na je asibitin mana aminu kano wurin dakta ta kai na asibitin mana aminu kano shine zai min tiyata ba su mai fito haka haka haka diba diba gani bala eh yau shine magana mu ta karshe da kai saboda haka ba wata magana da zaka sake gaya min ta shiga kunnan nan ko har ta samu gun zama ta ƙare yanzu abin da nake so da kai gobe in Allah ya yarda misalin karfe goma zan je ni ƙaran in tattaro polisa a je kangon nan a tattare muku kayan ku gaba daya ƙwara in ce ƙwara a ce me anguwar angon mu na ba wajen yake kiwon dabbobi a wajen ya fi mu abba har yan bijilin da Allah abba abba na maiki

mu ma neman shi muke mu ma nan neman sa kayan fa an gama ah, ai to ai din da yake za kan hanya kaya duk inda yake za hankalin sa ya kan ko ke ce mai kujerar tuwancan me yake yi a ah, ba ba ita bace ni ce mai bakin fenti da yayi bakin fenti ba kujerar tuwo ba bakin fenti au kujerar ma'adana tuwo a ah, ai iya kare abin da ake yi tamba eh, aiki ne eh ke ma ki zo karban ga mabi da mai da ya ya sauri bayis ba ko bayis eh sai kaya sun ah, ba yar yana kan hanya yana zuwa eh, ana kan hanya sai a ta cewa kan hanya ayo zai zuwa ne Allah kana da sadaki ka ya bala ka kuma da bibi kenan kai kana kan hanya kai ba ali ai magana sai ka ce yana kan hanya haba ke da ka miki ke da ka miki bakin fanti ma boye dauda ne shi bakin fanti ina boye dauda ba gane ba amma an bar da kai shaka ne shaka da kake ba me da ka shi ga eh? wannan wannan da wannan duk yaran su ga wai ga wani nan ga wannan gaskiya ne ka gani ka gani wannan gaskiya ne everybody need down dagwa knee down Allah maka albarka a sau gashi sari down sanyi tun da dai haka ne ofisa ni ma ba zan yadda ba bari na je na dawo wallahi ba zai yi je ina a kawai kin taka mun hannu bar Allah yo you come come come na ku wannan wannan gaskiya ne ku fito da shi ku fito da shi ku fito da shi ku fito da shi wallahi sai sun fito da shi o oh, ni kake kaji ko eh? come here come here ah, 知道你，说你咋？这样呀，说你咋？为啥要搞？为啥要搞？你们国家还这么腐败